baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Alhamis da ta gabata ne dai 'yan Najeriya suka soma gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da 'yan ƙasar ke fama da shi. Duk da yake an tsara zanga-zangar ta kasance ta lumana amma tun daga ranar farko aka sami rahotannin barkewar tashi hankali a wasu wurare kamar jihar kano lamarin da ya kai ga hukumomi kafa dokar hana fita biyo bayan asarar rayuka da dukiyoyi zanga-zangar ta ci gaba tare kuma da karuwar tashin tarzoma a wasu yankunan kasar da dama lamarin da ya sa shugaban kasar bola ahmed tinubu gabatar da jawabi ga 'yan kasar da sanyin safiyar lahadi wato bayan kwanaki uku na zanga-zangar. fellow Nigerians, I to with a heavy heart and sense of responsibility, aware sai dai duk da yake 'yan kasar sun kwana da dokin abin da jawabin na shugaban kasa zai kumsa. A maimakon sanyaya gwiwar jama'a, jawabin na shugaban ƙasa ya daɗa tunzura masu zanga-zangar saboda ya kasa taɓo batutuwa da ƙorafe-ƙorafen jama'a a ra'ayin masu fashin baƙi irin su dr sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayero da ke kano shugaban ƙasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da ƙasar daga halin da ya gaje ta a ciki babu wani abu da nuna wanda yake nuni da cewar an shiga wani hali na musamman ko kuma ya ɗauki ko da guda ɗaya ne daga cikin bukatun da masu zanga-zanga suke ta ambata ya yi magana a kansu za ka iya cewa akwai abin da yake na ban mamakin akwai kuma abin da ba mamaki a ciki abin da yake ba mamaki din shine shugabanni sun saba duk wata dama da suka samu su magana su ta lissafa abubuwan da suke ganin sun yi gwaninta a cikinsu amma abin mamakin shine kasa ta shiga hali irin wannan kwana uku babu tabbas tana tangal-tangal a ce babu wata magana da ta nuna wannan banda dan alkini da inuna dan kaɗan na cewar ya san an yi ta'adi a wasu jihohi to gaskiya yana nuna cewar masu yi kula da shi su masa bincike su kuma rubuta masa bayanin da zai karanta wa 'yan ƙasa gaskiya ba su yi aikin su yadda ya kamata ba ko dai su ɗin ba su gane hatsarin da ake ciki da matsalar da aka shiga ba ko kuma suna zaton za a iya kawar mata da kai kuma in ka tsawatar kawai tsawa kawai ce shi kenan ya isa haka kowa ya koma ya ci gaba da ayyukansa kan na sake ji kan na sake gani suna zaton irin wannan barazanar za ta iya warware matsalar labudda dai akwai kashi a bangaren waɗanda suke kula da shi sannan shi ma kuma akwai kashi a bangaren sa da aka ba shi wannan bayanin ya iya karantawa ba tare da ya gano cewar wannan bayanin matsala ma zai daɗa janwa ba a madadin ya warware ta to wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga zai iya janwowa ta daɗa eh, habaka ta daɗa ɗaukar lokaci don haka ta daɗa janwo asara mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin ni'yasu. Wannan lamari dai ya sa zanga-zangar sauya sabon salo. domin ko baya ga ƙara azamar fitowa da jama'a suka yi ciki har da wasu wurare da aka kafa dokar hana fita masu zanga-zangar a wasu yankunan sun rirrike tutocin ƙasar rasha yayin da aka jiyo wasu suna kira ga sojoji da su zo su kwace mulki. mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban kasa mu kai mai kokenmu na halin da al'umma suke ciki na yunwa muka saurare shi aka ce zai jawabi Ya jawabi ya ce gashi gashi gashi abubuwa ya faɗa wanda ba mu san me kansu ba muka rasa kai da gindin su to wannan tutar rashin muna amfani da ita ne domin idan shugabannin ƙasar Amerika za su iya ganin wannan su iya taka shugabannin burki akan abin da suke mana domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarinsu akan mu. Mu a duniya mun ga yadda wannan shugaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka kan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari wannan sabon yanayi ya ja hankalin gwamnati wanda har ya kai ga shugaban ƙasa jagorantar wani taron gaggawa na majalisar tsaro tare da dukkan hafsoshin tsaron ƙasar. manco janar christopher musa babban hafsan sojin ƙasa na najeriya ya ce kada tutar wasu ƙasashen waje a najeriya babban laifi ne na cin amanar ƙasa kasan kwanaki mun zo mai magana da shugaban ƙasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a kasa game da wannan zanga-zanga to duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abin da muka riga muka yi kashe da shi cewa akwai miyagun mutane da za su ɗauki lokacin wannan luwan su kawo ɓace-ɓace a cikin ƙasa mun ga yadda ake kone-kone abubuwa yadda ake sace-sace a ko'ina to yanzu mun sake zuwa kuma da shugaban ƙasa mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka ɗauka in mun ga cewa mun ga 'yan sanda suna kan aikin su mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro yanzu mun duba mun ga waɗansu sun ɗauki tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abin da muke so bane kuma ba abin da muka ƙara bane muna so mu yi wannan lokaci mu gaya mu jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu ɗauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so ba ne sa'annan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su ɗauke babu sojan da zai tashi ya yi wani abu karɓar mulki demokradiyya muke so demokradiyya kuma za mu kare a cikin aikin da muke kaga mu dukkan mu fito nan tare muna aiki tare a kullum muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa kasar mu ta zama da lafiya kuma maganar da muka yi ma shi shugaban kasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare dukkan mu muna son kasa muna son demokradiyya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare ga yanda yan sanda tun da aka fara wannan abu yan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina jin za mu shigo don mun ga yanda kone ya tashi yanzu ka ga yanda su abubuwan da aka yi a Kano a Kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane a wannan kasar ballanta ne arewa mun san cewa muna cikin matsala ba abin da zai zo muna wani kone kone in fa akwai mutanen da yan farin kaya ne kayayyakin su ne ma aka je aka wannan sace sacen da ake yi bai kamata ba muna roƙon jama'a su bari kada su yadda wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda yan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kuɗi suke iza su cewa su je su wannan abu in an kama su za su kuka da kansu to sai dai kuma dr sa'idu ahmad dukawa na ganin cewa fa ya kamata a yi taka tsantsan wajen tunkarar wannan lamari na rike tutar kasashen waje in aka ɗauke shi sama-sama fushi ne kawai yan zanga-zanga suka yi kamar yadda yan yan da suka dinga ɗaga tutar amerika ipob da suke ɗaga tutar isra'ila idan aka daɗa zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da world bank da imf suna da hannu kuma a amerika suke watakila nuna fushi ne da amerika tunda an san ba sa ga maciji da rasha wani dalilin a Nijar da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musu ba, sai suka nemo Rasha. To ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna hasashen ila yammacin duniya su ɗaure wa gwamnati gindi in ma sun juya musu baya to za su nemo Rasha. To sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa Tinubu kamar yaron yammacin duniya ne kuma ya ɓata musu rai don haka bari su ɓata wa iyayen gidansa rai. Ina da za a yi garaje in aka saurin fassara shi da cin amanar ƙasa ba lallai yaran nan sun ma san me cin amanar ƙasa ba ba lallai sun san sakamakon abin da zai iya biyo baya ba kawai suna cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar rasha ku zo mu zagi amerika sai kawai su karba a bincika ba yaran da suke daga tutar za abu ba su waye suke dinka musu tutar me suke son su cimmawa masana dai na ƙara yin kira ga ɗaukar matakan da suka dace domin kare kasar ta najeriya wacce suka ce tana fuskantar babban kalubale a halin yanzu. rayuwar ta yi tsada da yawa duk inda ka ce wa mutum ya taho abin da kake son ya yi zai aikata maka da shi manya manyan wanda suka jagoranci irin wannan juyin juyi hali na duniya kamar irin in ka ɗauki su Chugo bear na Bolivia ko su mawa tsidon ko su irin su Askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka rika ba su dan abin da za su ci a baya bayan na in ka kalli mayakan Boko Haram sun yi amfani da sam irin wannan dame in ka kalli mayaka na Niger Delta sun yi amfani da irin wannan fatan din insecurity da ya gallabe mutane a arewacin Najeriya wa'annan mutanen ɗaya daga cikin fatan na recruitment ɗinsu shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga tasu kuma za su iya samun abin kashewa. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki musamman Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.